a iya cewa tun daga jamhuriya ta farko har zuwa ta hudun nan mai shuɗewa jam'iyyar pdp ta fi daɗewa a mulki a najeriya bayan ta kwashi shekaru goma sha shida tana mulkin ƙasar babu ƙaƙƙaftawa na tambayi waɗansu mazauna birnin tarayya ko akwai wani abu da za su ce ya burge su a mulkin pdp ko wani abu da ba za su iya mantawa ba ga abubuwan da suke cewa sunana Aisha Abdullahi na zo daga Maiduguri ba wai bai abin a zuwa gani ba gaskiya abin da yin ya zama don harkokin da ya na rashin kyau din na PDP da suka na rashin kyau ya fi na abin kyau yawa saboda haka gaskiya na gaskiya ba abin da zamu ce about it sai dai mu ce kawai wannan sabon gwamnati da za ta zo ubangiji Allah ya sa ita ne za ta zama mai share mana hawaye kuma ya zama dai Allah ya kare mana wannan gwamnatin dan muna kamar shi da hannun muka zabe su Wayan can kwanar shekara goma sha shida gaskiya su suka kawo kansu kuma sun yi abin da suka dama sun tafi sunana bashar baban dugumal wato begin dai shine kawai rasa wasu daga cikin abokai waɗanda suke 'ya'yan wannan jam'iyya tunda yadda bawa yake baya rasa waɗansu abokai da yake mu'amala da su a waɗansu eh, al'amura na rayuwa ko da ma menene wannan dai kusan shine zan iya cewa ni babban kawai abin da zai sanya in tuna tafiyar ita wato wannan gwamnati. Sunana Maryam Bagudu. To a mulkin dai da PDP suka yi gaskiya za mu ce ba laifi sun ɗan taka rawar gani. domin kamar ni dai mun samu a cikin gidajen da shugaban ƙasa ya ƙaddamar na cewa kowa ya samu muhalli eh, da yadda Allah mun samu mu ma a cikin wannan shirin da ya yi saboda haka na so dai da jama'a ma dai da yawa su ma sun samu wannan daman su samu amma muna fata cewa idan sabon gwamnati ta shigo za a ci gaba da wannan da gidajen da kowa zai iya samu ya mallaka. Ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya kenan akan mulkin jam'iyyar PDP da ta shekara goma sha shida tana yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.